لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لبيت إنفاق البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah da duk wanda ta tsare da muna fara ya fanci na kalanda bakwai ga watan Ramadan hijira 1447 wanda ya yi da ƙarfin da kuru a watan fabrairu miladiyar da biyu da ishirin da shida muna wata lafiyar zuwa a ranar ayyuka da ke mafiyar kira da hada domin ci gaba da tasirar kokari mai girma na ɗaukar ramadan a cikin ci gaba da karatu suna kan sunan a'a za mu tashi aya a ƙarfin da biyu kamar yadda za mu yi bakin alamar

أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في قلوبهم من غير تلاميذ تحسبهم أنهار لقد جاءتكم ربنا بالحق ونروا أن تلكم جنة رزقها بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى ما tabbatar da bayan an cewa wanda suka karfi da hanyoyin da suka yi girman ne da ƙarshen imani idan aka sa da rayuwar su durai ta zo ba a cikin da sama sai a yi dai a yi da kusurin sirri can ƙasa da su sa'annan a ranar alkiyama kuma shimfiɗar da wuta rufin da ke sama da wuta babu nasiha ko wata wata ke yi zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma waɗannan da suka zo da imani da Allah kuma suka aikata ayyuka na gari tafi Allah ya faɗi sakamakon sai ce da na kalli fadakta illa wa ba ba mu kallafa ma wani rai cewa aikatar da markar da sai abin da mutum ke iya salloli hamsin Allah wajen janna ya sassake sassake sassake har suka dawo biyar ko hamsin din ba Allah ne wannan shi amma duk da haka cikin tausayi da rahama albarka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dace da zuwa biyar biyar kuma muka yi ya ga hamsin ake ba Allah ya ulai ka suka yi imani da suka aikata ayyuka na gari to asabar janna su ne ma kusa aljanna Allah ka tabbatar da mu ga imani kuma gore mu akan ayyuka na gari Allah ya hukunta ya fada su ba ku da wani kake a cikin aljanna sannan wani tsara masu tsoritin kuma za mu da duk abin da ke cikin zukata su yi zai na da babu wanda ke hasara wani a cikin janna kowa ya ga cewa bukata ta biya bakin cikin da yake a duniya ko ga ni'imar da aka bashi wane ni'imar duniya duk da a aljanna wanda kowa ya yi zama cikin ni'ima to shi ne za a ba shi duniya da nake so goma na duniya don ni'imar da aka ta duniya sun gina duniya har tashi da kiyama za a ba shi wannan ni'imar kuma a yadda mai amma masu goma talaka an tafi ina da waɗanda ke na sama na sama na sama na sama da shi Allah ke tajiri min tahkumul anhar koramu ba su gudana

allazi hadana li hada wanda ya hada wa kita cikin farki mai kakkiyar ta farki da ya daidaita hanya wanda ta kawo mu zuwa cikin wannan ni'imar da muke ciki to muna gode da wannan Allah da ya azaba mu da wannan hanya wa ma kunna da gadabi ba mu kasance muna iya gane wannan hanyar ba balle mu hau bisa gare ta balle mu dabo mu bisa gare ta an mu zo cikin wannan ni'ima laula an hada Allah ba don Allah ya shirye da mu ba to da wani da yawa waɗanda suka kama waɗanda wannan hanyar amma sai su dai tsira da nan shi ke nan da kajja da wasu rabbina da kuka ce tabbas manzanni ubangiji mutum zo mana da gaskiya muka karba muka yadda muka ji gaskiya wa nuhu Allah ya kuna cikin wannan godiyar kayan su gode wa ubangiji duk gaba da wannan godiyar da suke bayan su shiga cikin wannan ni'ima to Allah ya ce wa nuhu sai a kire su suna cikin godiyar da kuka fi cikin aljanna Allah ya inda ma san dalilin da ya sa aka kire wani wasu sai a ce su an sai a ce musu ku sani fa tilkumul janna wannan aljannan da aka zada muku ita aka sanya ku a cikin ta kore su nuna an gada muku da ita ne kwamfuta ta ta'maluna da ayyuka alheri nan da kuke aikata wa abu karama kai sallah biyar cikin dare da yi. ka ɗauka cewa duk da Allah wajen dama to dole ka yi eh dole ka yi amma akwai sakamakon da Allah ta riga da duk wanda ke yawa da sanuri ko da zai da biya wanda duk da ke yayi ba ɗan aiki nawa ya da alheri to ba za ku samu karɓa ba kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya awwal ma yusaku bil amsu qiyama afala fa in wujidat tamma ko bilak وسائر الحديث وإن وجدت ناقصة ردت وسائر الحديث a ɓangaren ibada abin da za a fara wa kawa da sanadi isaƙan da za a yi mai don yana fi musulmi ne fi za a mai isaƙa to kafirai ko ma'amma ba a tsarin su bale a yi a tsarin ne za a yi Allah zai wahal da kai ne wurin aure ayyukan ka kai kana musulmi ne sa za ba hisabi to wurin ibada to da sallah za ka wurin sauran ne eh, kuma da jini ne za ka saboda haka da an fara sallah an ga daidai take 'yan ba ta cika ba a jiba na filolin da kai na sallah in akwai dabiloni Allah ce ku doko ku tun waye ba ba wa inda Allah a rubutu saboda ta ba saka ci da sallar nan in an cike wannan sa ga ce ku duba sauran ayyuka sannan a duba sauran ayyuka azumin da kai zakka haji sadaka da zuciya sadaka sadaka da sauran bukakunan a cikin ba Yan ko aka yi ko babu sallah sallah ba ta yi ba babu fatimar da sallah a yanzu tsoron yi gaba ba ko ne an tilkum aljannatu ko da kuma ba da kuma ta an gada muku wannan aljanna ne saboda Allah ya ce ku yi ku yi ya sallah kai ya azumi kayi kana da in ba da zakka ba ruwa kayi ba ka da ɗan zakka kana da sadakar nafila ka bayar ka sadar da zumunta ka aikata alheri ka taimaki barayi ka taimaki mabukata ka yi ayyuka da yana kai da wurare daban-daban daban-daban da kai ba ka ɗauke su a matsayin komai ba Allah subhanahu wa ta'ala na ce na yi kafawa na mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam يتجلد كل أحد منكم الجنة بعمله باب الثاني يكتب الذي يدعى الجنة سبب أي كتب كيف صابت كيف تبقى حتى أنت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أي كتب كيف الجنة يسي حتى أنت إلا أن يتبقى من الله ورحمته يسي أن يقوى أي كتب كيف الجنة sai ubangiji na ya lulluɓe ni da rahama sai ya kai ni aljanna ta ban yaya aikin ka zai kai ka aljanna kana iya biyan Allah fashin da ya ba. kana iya biyan Allah damar magana da ya ba kana iya biyan Allah ganin da ya ba kana iya biyan Allah jin da ya ba kana iya biyan Allah damar da ya baka da hannu tafiya da kafa an haka ake don ba su fuskar gaba ɗaya wajen nefa ke saba za ka sai ka biya mu ya za a yi za a wayi gari ko ba shi ba ka Ba balle da ɗa a ce ga wata ɗada da tare ne kuma ga zuwa ba da ya aikata idan ayyukan ba su kai ka aljanna ne ba ba ta kai ka aiki da wannan aikin ne ubangiji zai laba na ya yi maka dalilin da ya zaka saboda ga duk aikin da kake na alheri in na wulan aikin da yawa aikin bai kai ta aljanna ba tun da an ce yi kayi Allah ce ya wuce amma yi ka ce a a to da mu za ala ku dai bai da an wulan ana magwani babu shari'a a zo akwatin kan ko akwatin babu komai ciki a yi magwani a ciki zai yi amma an ce ƙuri'a goma an ka samu ɗaya an ka ce ba sai a ƙara zero zero zero ba da ƙuri'a ce za ka tsaba aka yi ainihin jibon da za a yi ko sai a laɓa da ba mu babu ƙuri'a zai yi saboda haka wajibi ne mu yi aiki tukuru don neman aljanna sai Allah ya ji amu don ya ce mu yi mu bari mun bari abin da zai kai mu aljanna ke nan Allah sai Allah ya ce mu ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يرون يصدون سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون قبلا بسيماهم ونادوا الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون التي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يا الجنة تلك الجنة ينقص ثم قتل Allah ka sa su ne kuma na aljanna. Sai mutane an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan cewa lalle ne mun samu abin da ubangijin mu yi mana alƙawari tabbas ga mana cikin ni'ima cikin aljanna fa hal wajadtum ma wa'adana rabbukum haqqan kuma kun samu abin da ubangijin mu yi mana alƙawari da gaskiya ya cika muku alƙawari qala na'am zai zuce kwarai don ga wani cikin balbalin bala jawabin da za mu bayar Allah wani tsari da yi wannan jawabi Allah ce ba an zala ba azilun bai dauka sai Allah ya sa mai shi na yake na tsakanin an cewa ta la'anatu Allah ta'ala zalimi la'antar Allah ta tabbata akan zalimai su wane ne zalimai allazina yasudduna an sabilillah wadanda ke kai kangewa daga barin jinya, su ba su imani ba kuma su ka hana masu son yin imani su imani ba su hada ruwa kai ba kai imani ba to sai Allah bai ka guda ka ce kuma ba ka yarda kuma wani wanda ke so yin imani kai shi ma ba ka yarda yi imani lahimin kenan wa yabuna haɗi wajen sannan suna neman wata hanya ta ubangiji musulunci da da an mekakkiyar hanya ta zama hanya karkatatta kamar yadda su suke suna da karkatatta hanya ko yau ne, wata makarkashiya za a yi awa musulunci don a mai da musulunci baya don a rubuce musulunci don a bakanta ma mutane musulunci kashi za eh, cewa musulunci addini ne na kware ba zai su imani su shiga wacce hanya za su duniya ko yau su abin da kahirin duniya ke shirya wa ya buku da haƙiƙa suna neman mu addini na musulunci karkata a kowane lokaci duk wanda ke riko da addini ne riko na kwarai kamar yadda ubangiji ya kuma ta kudu kitabu da kuwa to duk wanda haka nan to shi an ta addai duniya in dai mutunci ne kana da kada shi riko na kwarai a dokar cikin yan waɗanda ake kallo cewa yan ta'addai ba ka yarda a cikin mutunci mutunci ba tare da kamar da mutunci ko yaushe Allah subhanahu wa ta'ala innahu laqitu da kaida ne wa akidu kaida Allah ke suna kunna bakinci ni kuma ina walwale wannan bakinci da muke kunna Allah subhanahu wa ta'ala ke wahum bil akhirati kafirun kuma su sun kafirta da lafiya iyaka suna mutu an mutu ko ta fi alkiyama ta fi ba a yi to gashi an yi tashi alkiyama da Allah aka samu kanta Allah ce wa baina ummatikan tsakanin aljanna da wuta hijab wata katanga akwai shamaki wannan shamaki katangar da ke tsakanin ake ce ba a arawa ya lati ce wa alal a'arafi nan bisa katangar da a rafin shabaki tsakanin wuta da aljanna wasu maza da na kan katangar a ko ba a kai ta ita ba ba ka yi yani kuna kullum da ba suna gane ne da alamomi to ni ba wuta su ga wane da wane da wane da wane da wane da wane ga zuciyar suke wuta su je ba aljanna su ga wane da wane da wane da wane da muka sani ga zuciyar suke aljanna يعرفون كل في الإمام ونادوا أصحاب الجنة سئل أعراف إن سيد الكرام على الجنة أن سيد المسلمين سلام عليكم أمين أن تثبت لك lam yadkhulu ba Allah ta fa shiga da aljanna ba amma wa hum yasma'un amma suna sa ran su amma dai lokacin da suke wa ta ya ɗan aljanna murna lokacin suna nan bisa ka tajalla ba ka aljanna ba suwa ne wa malamai sun fi ta sabani a kai wasu na cewa waɗanda suke mutuwar shahada wasu kuma suke wasu mutane ne da annabawa wasu kuma suke wasu mutane ne da kyawawa ayyukansu da muna na ayyukansu sun zo kankan kan daidai da daidai wasu kuma suke ɗiyar zinani da dai saɓanin da malamai suka yi Allah da wata rana ya bar wa kai ne sani zuwa ne ne bisa katangar la'arabu inda an samu bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam to da ke nan walkam ko wanda Allah ya fassara a cikin wata aya da ke nan walkam da abu a takaice dai su waɗanda ke bisa katangar dalla a ƙarshe dai aljanna Allah ne yawanci suka ambata cewa waɗanda zunubansu da ayyukan kwarai suka zo daidai da daidai saboda ka sa aza sunan a ɗin jakon ne su kunnan. kana ganin ga aljanna an yi shiga amma kai ga ka da shi saboda kowace kana tsammani to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu aljanna daga cikin waɗanda ke shiga a tsakar wai za وإذا قدمت أذقاهم في القاعة idan aka juriyar da firkokin waɗanda ke saman katangar da arab filka'a a tsarin nan wajen mutane da in Allah ya juriyar da su su dai ba abin da ke faruwa ne da wuta ƙawar ita su ce rabbana ya wa kankin lullata ta nama a ƙaunar kwalimi kar ka sanya wuta da waɗanda suke ko wutan ba Allah ce da waɗannan ma abuja da sai su kira rijalar mutane a cikin wuta ya rufu na hulɗa da ganin alamomi su sun san su duniya قالوا لك na duk dukiyar da kuka tara wani da wani, da wani ya dukiyar da kuka tara ma a ganin an kuma wadatar da kuma da komai mabakon wani Allah wajen dukiyar da kuka tara wa ma kuntum tastakbirun da kuma girman kai da kuke yi duniya gaba da yin imani to yi wannan girman kan ga inda ke kuke imani sai sun kira su da sunaye sai mu ce a haƙuda inda dina a kusamtum ba wa'incan minnai ne kuka yi rantsuwa ba cewa za ya na da gudun zafi da rahama allah ba zai samar da su rahama sai ba kuka ce wa ne bilal a ce allah kashi aljanna mu allah ki kane mu sai da ne ya ba mu aljanna amma in dai tantar da mu aljanna ai mun yi bilal tantar mun yi abbas cancanta mun yi suhaibu cancanta kuka yi rantsuwan allah ba zai kai su garhama ce ba to allah ya ce musu udkhulul jannata ku je ku shiga aljanna kuma suna da cikin aljanna la farqu alaikum Allah ke babu babu eh, tsoro akan ku wala an kuntum tadunna ko ba ku da kinci saboda haka waɗannan da wucewa izgili a duniya suna tafi aljanna Allah ce fa yawmal ladina amanu min al-kuffari yadkhuluna 'ala al-ara'iki yanzurun Allah ce hal kutuba al-kuffaru ma kanu yaf'alun hal Allah ce fa yawma to a yau ne ranar kiyama الذين آمنوا allazina amanu waɗanda suka yi imani yadhakuna min al kufar za su wa kafare dariya kamar yadda kafara suka yi musu dariya a nan duniya suna musu izgili wa rana alkiyama su ko mu'mini za su rama wannan dariyar izgili da kafirai suka a wannan lokacin da suka yi wa kafirai dariyar izgili alal ara'iki suna bisa ga gadaje aljanna yanzuru da kuna kallon juna an shirya gadaje an zagaye ana tattaunawa ana ba da labari irin wahalar da aka sha a duniya Allah ce halitta rubar kusurwar ba ka da tsaro ce an sata wa kafurai a da sun kasance suna aikata ko ba za a ba ke kwarai ko a fata sakamakon kafurai zuwa nan duniya da an tashi Allah subhanahu wa haske ya kaba kowa za a wurin taru da alƙiyama kowa da haske munafukai sai su tashi da haske ana cikin tahiya sai Allah ya ɗauki hasken munafukai cikin suratul hadid Allah ya labarin wanda ta kaddama tsakanin munafukai da mu'minai yau mai kuma munafiku da wani munafuka da yin da dina amaru umuruna na kusurin tsinuriku tilar da kwara abu allah ce kwakwai ba bai lafi su lafi ba su ba su hoti ya ba ba zuwa hirin mutu bari ya ba Allah ce ka tuna ranar da muna kai maza da su za ku ɗan da muryar su kire su tsannai su ce kun zuru na ga Allah da suka dakata mana na kata da su nuru ku mu tsoro hasken ku don mu hasken mu ya kariya mana ba kai shigo musuluncin da imani ba ashe imani a zuciya ba saboda haka shigowa musuluncin da suka ce su sai Allah shi ba rannan ne zai yaudare su yukhadi'un Allah wa wa suna ganin suke yaudara alkiyama ce Allah zai su ga haske nan wurin alkiyama ana cikin tafiya sai mura suke ji kus ya kuma cikin duhu wacce kire goma ma da ba su kuma mu'minai suke yin zuwa ra'akun goma duniya فالتبت da suna cikin wannan cikin da ba, ba bai sai a kawo katar ta sa tsakanin an gaba da da Allah ke zahiru fihi ba. Waɗanda ke cikin daki inda ni'imar take ni'ima suke yi wadanda ke baya ko ba azaba suke kama a zo a sa AC wanda ke cikin ɗakin sanyi yake wa zahiru min qibalihi wanda ke bayan daki daidai inda AC na yake ne shi kake zaki ya zaka da Allah ba mai sauƙin jani ga wanda ya zo lokacin yi wanda bai zo lokacin da ya ba sai ta gahe ko wacce da misali ne ya an misali a kusa to mu da Allah ta lokacin da ya sai ga misali nan bayyane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da Allah ونادى أن أبيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم قالوا إن الله أرضنا على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وأعرضوا الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة duk mutane guda sai daga murya ka kire ka jami'an an cewa a fi ruwa da ku dai wani na ya yi muna aw ma da ku ko kuma abincin da Allah ta muku cikin Allah ku kai abin da suke قالوا عزيزي متعالي عزيزي إن الله لديني أبدا حرمكما يا حرم تدفر الله قال تريد الحال وروها الجنة قوانها أوتا لا أبنتي الجنة قوانها أتكوتا لا الله يا حرم ما هو هو أليه كابرين لنا لأن بعض الوصف تبتحي كتوب الذين شققوا دينهم نهوا ونجوا ودن تفكر ميد الدين نهوا أبوا أني ولعبا تكون ورد لهوا وقد باب أمسان هي كان تقاتل لو كتير في أذي لهوا إتن يلوك بعد ذلك يا سلام أمسان قومي لعبا wasan da mutum zai samu amfani ko dai ya kare ya samu ƙarfi da jiki nai ko kuma a zo a yi a samu kuɗi ga wannan wasan da za a yi an samu amfani da duniya to shi ake ce malari wanda babu amfani ko da duniya ba wani amfani yake samu ba to wuce. to yadda suka ɗauki addini ke a duk wani a duk wasa ba su kulawa da addini wa gharat umul hayatud dunya rayuwar duniya sai ta rufe yawa matashi kana cikin lokacin in sako ne babu wanda ba su iya aikata in kuɗi ne kuma kana da kuɗin aikata. to me zai saka ma birki ka sheke a yanka ka yi lokacin da wani lokacin da ya wace fashin ke don ba yanzu da zarar ka riga kai arzikin ke nan kuma ta ka ta mai duki da shi to saboda ka tun baka yi aure ba ka sheki aya haka duniya za ka yi nuna ma yau kana wurin yi ta kaza yau kana gari kaza yau kana wuri kaza yau kana wuri kaza ba ba wutan kaza ba ka gidan tata kaza ba ka nan mata kaza ga dai wurare ne daban-daban ne sunan ka ta tashi abokai su ta biyo ka in mota gare ka duk inda za ka sai abokai sun cika motar ta to daga lokacin kai ne duniya ta kwakwake ka Allah ce to fal yau mana sabu a yau a ranar alkiyama za mu fita mutum Allah ce mantuwa amma amma kana rabu ka Allah zai wani idan mutum ya mace da abu a shi kai ita ba mafi yi to shi Allah ta saba su ya kai ba wannan ya mace ba ya dai fata ka keke guda a cikin kana san ya bada umarnin irin azabar da za ka tashi kana san kana shan wannan azaba kamin hisabi ya kawo wani Allah ce kamar su kamar yadda suka mance ko suka ci tabbatun liqa'a yawmin hada haduwa da wannan yini na sun san za a tashi kiyama amma ba fi da tanadin tashi kiyama ko da buka da zai tsammanin ya zai ka zama kurkiya ta lafiya lau ya gama shashankin da ya kai na sai ya yi armi ya koma ya ta hannun ma'ana yana cikin kurkiyar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma da ya fi mai ajali da ya mutuwa mai tashi hankali matashi wanda kuma za a sami cikin sabon Allah shi ne sa mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhtani muhaffan qabla ka ci moriyar wasu ababe guda biyar kafin zafka wasu ababe guda biyar hayatu qabla ka ci moriyar rayuwa kafin mutuwa shababa ka ci moriyar kurciyarka qabla haramika gabanin a taka, ka ci moriyar lahiyarka qabla sukumika gabanin rashin lahiyarka sannan ka, wadatarka ka yi amfani da dukiyarka wurin aikin da afla fakarika tahin talauci farazar kabla bai ka yi amfani da damar da Allah ya ba tun ba a kai lokacin da za ka zama ba ka da damar da zarar kai bi wannan shawara da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar to za ka zama mutum mutane ke faru da ya haɗari da shi ya sa matashi na da cikin waɗanda Allah zai wa inuwa ranar alkiyama ranar da babu inuwa ta inuwa al'arshi wa sha na sha'atu ibadatu matashi ne da ya tashi yana cikin kurciyar nan wasu na ta wani sabo amma shi ya fi yawon bauta fara to wannan matashi yana cikin da Allah zai wa inuwa ranar ma ranar ba su inuwa su inuwa saboda kai kokarin zama ɗaya daga cikin waɗanda za su ci wannan gajiyar ba wata in ka mutu kana matashi ba shekaran jiya magana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta za za ta za mu kada ma ibn adam hatta yusal an kafa ta adam ba ta wa kula tsaye dam ya mai wata tambayoyi guda ko ya ba ta hasan an amuri ga rayuwa ta fi ma'ana ina ya ƙarar da rayuwa a wurin bauta wa Allah ko kore ba sannan an shaba da ke ga ƙurkiya dai aina ablahu ina ne ya tsohon da ƙurkiyar cikin bauta wa Allah ko cikin saba wa Allah an ilmi fi ma'amala bihi ilimin da Allah ya ba baka aikin ne kai da ilimi ilimi na addini sannan wa an mali min aina ta sababu wa min aina kuɗi tambaya biyu za a wani ina ka samu wacce hanya sannan ina ka kashe sai kawo Allah bayani dalla dalla to saboda haka idan ya kasance wannan tambayoyin ƙuriciyarka ina ta tsohon da ƙuriciya aka samu cewa bisa sa'a cikin ibada Allah kake to kana cikin wanda zawa wa zai ko da sai da ka kun da kuma wannan jarabawa da ita kake to saboda haka abubuwa ne daban-daban da Allah subhanahu wa ta'ala ke da akari da su domin samar da rahama sai ga bayi ne ranar kiyama kakka kuskura a ce duk inda aka dabugo babu inda Allah zai samu ya naba don shi ba rahama to kai haka nan ka, to ka zama so ne ranar kiyama kamar kayan jarabawa ne malami ya zuwa sai malami ya ta kokari wani wuri ne zai Za a na a ya zan dai baka fa'idar ba to ai ko da ta kada ko ko ni ba ku to la yukallifu dahra a abaka abaka bai amma in ka rubuta wani abu to sai a laba ba abin nan da ka rubuta a ka bai ko da ma malamin ya san iya baka tantance ba ke ba amma tun da yana son da ya tsallakar da kai ga faɗuwa jarabawa to a dai ba ka baki Dr. Ahmad Belgari albakin da Dr. Muka Kibe Allah ya kai rama ba da yamma yaro ya zama da jarabawa komi ni ya tuna ba iya ta da bismillahir rahmanir rahim bismillahir ya zo sai ba shi fasa ba ya rubuta da abu moderator ya zo yin moderation yanka cewa ya aka yi wayan da aka ba shi wani masu ni na na rubuta ga dai kwashin babu kashin guda da ya kan amma ga shi albarke da duk ya yi an ka kai zuwa albarke da duk ta shi su lokaci babu da matsala ta hikar himu yanzu aka ce ga yaro da rubuta komai ba amma kuma ta ba shi fasfas yadda ku ba ya horar da wani an kace kwamfutar rubuta ba aka ce shi ko ya rubuta ni ya ta ce bismillah ya rubuta ya ce to tambaya da kai bismillah kai tambaya kan ce wa rubuta ya ce ba kina tambaya ba amma ba duk wanda rubuta bismillah ba ba shi kuna ta da shi amma ni ne ba daga cikin ku Allah haka ka ga galibi to saboda haka idan ya kasance wuri ka za a sami ka kai sai ne to wuri ka za a sami ka da ka a ce ko ina zero to babu da za a zaba ayyuka amma abin da aka ce babba kada ka shirka da zarar ma a sami ka da shirka ba to al'amarin ka in imanin da a cikin zuciyarka da tsalar gabata min hasalin min imanin ne to ko da Allah ya ja kunninka to ba za ka kawo shi wuta ba a ƙarshe da aljanna amma da zaran babu imanin nan a fi wannan kashe to an jira imanin to kuma ka yi ƙoƙari kuma a same ka da inda za a ɗaga darajar da imanin kamar yadda duniya kake ta kokari in makaranta ake ba a ba ka so ka samu kake cikin wanda suka yi fede to lahira a kai ne kai wannan idan ka fere ta na fasir mutana al'amarin lahira Allah subhanahu wa ta'ala yace ka bada su da kayan yin haza wa ma kanu bi ayatina yajhadun saboda kuma musu ayoyinmu da suke yi duk a duniya Allah subhanahu wataala ya sa muka yi tabbatar su muka faka su yi sai Allah ya yi ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على علم هدى هل ينظرون إلا تقويله يوم يأتي تقويله يوم يوم يأتي تقويله يقول الذين لهم من قبل قد جاءوا ربنا للحق وهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ونعمل فيشفعوا لنا ونعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وسلم وضل عنهم Allah ce wala hajjina mu gida kuma wallahi kad Allah ce hakika ji ina ha mun je musu bi da wani na fassarna mun yi bayani dalla dalla cikin wannan littafi ala ilmin bisa ga hujja duk abin da kuke bukata a yi bayani don ku gane Allah shi ne wanda ya talice su shi ne wanda ya cancanta a bautawa to duk bayanin da ya kamata da misalan da ya kamata a baya don mu yi bayani mun ba su misalan ko da kuma wannan littafi na dauke da shirya wa rahmatan da kuma jinkai da qaumin yu'minun ga mutanen da suka yi imani da wannan littafi saboda haka ranar lahira ba wanda zai kawo su na cewa da rami ba a yi mana kaza don yi mana kaza ba ba yi mana duk gaba da ya التي لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل mu ai kuma su suna masu bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka karɓa Allah suna masu gargaɗi da tsoratarwa ga gidan wurin da waɗanda suka wa Allah Allah ce mun yi don kada mutane su samu wata hujja a kan Allah ranar alkiyama bayan waɗannan manzannin ne hal yau da wuri Allah ce ko saboda menene ba abin da ya sa ba mai imani ba ba abin da suke jira kafin su yi imani illa ta abu da hori ba ce sakamakon da muka ambata za mu wa wanda bai imani ba abin da suke jira yau ma ya fi da abu to ranar da wannan sakamakon ko zai zo ya ƙulun da bela da tuku min ƙafu waɗanda suka mance suka yi tabbatun littafin da muka aiko musu da manzannin da manzon da muka aiko musu min qablu tun a duniya ka yi su zo lahira abinda za su ce qad ja'at rusul rabbina tabbas manzannin Allah ba su da gaskiya kuma mun gane gaskiyar da amma muka ce karfa muka yi ta musu izini in suka ce kaza mu ce kaza in suka ce kaza mu ce kaza mu ce ku dai shugabanci ne ba wani ba. to yanzu ga shi ta ɓaci su hallana shuka a muna da wasu masu ceto fa yi sa'u da nasu zo su nuna kamun kafa inda Allah auna rabbi ko kan babu masu ceto to ana da shiga shi fa na amala mu aiki ghairan ladin kunna na amala ba irin ta danyen aikin da muka aikata sun da muna cikin yanzu Allah ya mai da mu za mu yi ɗan a cikin tsakanin ku ne tsakanin ku ne ba kuke wannan tattaunawa magana ba ta ko kai ba Allah ka wannan ba amma shi Allah ta hana ta ciki yace da yanzu ko dai mu masu ceto ne ko kuma dai Allah ta mai da mu duniya in ya so mu je mu aiki na kwarai Allah ya saka ta rubuta tabbas fi hasara wa dhalla anhum ma ta fi yin zarfi ƙaryar da hanta suke kirkirawa to wannan ƙaryar nan. ina goma kawai da suka ce ma na abu da goma illa ne wa ƙarfi guna ina zahi gulma ba wani dalili ya sa muke bauta wa kuma can nan ba Ba ce sai don su kai mu da rahama Allah su yi mana escort zuwa ga rahama Allah su je su neman mana ceto a wurin Allah kuma bisa hanya wanda take gajeruwa hanya shakkwar ba sai an ba an bi hanya mai nisa ba don su kuma kawai su san shakkwar da su kai wa wurin Allah dalilin da ya sa kuke ta ba Allah ce ku ina su ina wannan ƙaryar da suke yi na ƙaryar mu zalla an kuma ƙaryar Allah ka mana إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا يظلمون دينهم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا تئن ربكم لليل أبنجكم مهلكمكم Allah shi ne kuma wanda ya cancanta da ba wani ba Allah ya halaka samawati wal ardi kuma shi ne wannan da ya halitta samai da kasa fi sittati ayyamin cikin kwana shida wasu ba da mai cikin kwana ko duniya wasu cikin kwana nan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'malun وإن يوما في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة cikin yin duniya ke yi kwanukan lahira muminai za su ga cewa kamar an faɗin shekaru dubu ne na duniya su ka kahirai za su ga cewa hamsin na an faɗin shekaru dubu hamsin ne sai ba dubu guda ba to hali ya bambanta wanda take cikin tsanani to shi labari ne wanda ke cikin sauƙi labari ne shi kuma daban don da daren da kake cikin bakin ciki sai ga daren da ya dace da wuce sahiya ba kawai ne amma in cikin ba kai da jin daɗi da amma ka lokaci na gudu haka za ka ji ka lokaci na gudu don cikin ba kai inda cikin wahala kake da ka sani cewa lokaci ne to saboda haka yawancin malamai sai dai akan cewa kwanukan duniya kwana shida Allah halitti sammai da kasa duk gaba ɗaya da abin da ke cikin cikin suratul zumar ne suratul zalika ko ta fusilat Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su قبلنا da dalla خلق العرب في يومين وجعلنا له اندادا ذلك رب العالمين ثم استوى الى السماء وهي تقال فقال لها رب عبدي يا طوعا او كرها قال اذا اتينا قائلين ثم قضى فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى بكل اتباع الامر sai da abu zaki zaki kwana shida Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da su gaba ba wai nan zai iya ya halice su cikin kun fayyakun bai a'a yi ne haka nan din don komai a wurin Allah da lokacin da yake ban mai abu kaza ga wanda zan yi shi ga lokacin da zan yi shi abu kaza kuma ga wanda zan yi shi ga lokacin da zan yi shi kawai da mutum da ya sa in ba haka bai da ma'amuri tsara da shari'a kullum ko? wasu malamai kuma suka ce ya yi haka nan ne don ya koya mana don aiki za mu tashi kada kai banza-banza da aiki haka nan ka ta yi sai sai sai sai sai ka yi ka gama cikin nishaɗi amma ka nemi aiki da yawa to sai buwaye ka lokaci guda bisa ta da yawa kuma tsawa alaƙa sannan Allah na wata ala ya daidaita sama al'arshi a wannan wuri yana fitar da dalibai a rafassara cewa ya daidaita a kan al'arshi kuskure ne a ce ya daidaita a kan al'arshi in ka ce a kai kamar lalle saman al'arshi ke nan bisa al'arshi kamar yadda wannan hantar ke a ke bisa abin da ke kuma ba haka ba istawa ala saman al'arshi da nan sama ne nan ba sama ne haka ba sama ne haka ba sama ne sama dai saboda haka ya daidaita saman al'ashi daidaita wata ta dace shi ba a kan al'arshi ke shi yasa ɗan bida ake samun mashiga su ce to ka hanyar ya halitta al'arshi a kan mai to ba kan al'arshi ne daidaita, ya daidaita. da sama da al'arshi ba ƙasar al'arshi ba kan kuma al'arshi nisan tsakanin shi da al'arshi shine wannan ba wani sai ko an yi sunna bin da gina da ba wanda ya tazar tsakanin al'arshi da inda Allah shi ba wani sai shi Allah amma dai sama al'arshi ne daidaita wanda ta dace an tafi imam malik abu manu cewa Allah mai rahama ya kai ya daidaita ta sama al'adu ya yayi daidaita faɗa mana imam da sai kun tsaye da kai ko da dan kai kai zuwa ta kallo ne ya ce al'astiwa ma'abudu a ce istiwa da harshen larabci duk wani balarabe in ya ce istiwa ya kai daidaita ya sa abin da kai fi dai. ya ce wal kai majhul amma ce yaya ne Allah ya daidaita wanda shi kaɗai ya sani ba wanda wal imani waje? wajib yace imani da cewa Allah ya daidaita sama al'arzi kuma wajibi ne ga duk mumini sannan wasu ƙwado an bid'a ka tsaya tambaya yaya ne Allah ya da kuma al'arzi ko bid'a to haka duk sauran sifofi na ubangiji waɗanda ake iya kada akala irin wannan jawabin za ka ba duk wanda ya maka irin wannan tambaya an ce Allah ka da hannu yaya hannu Allah shi kace to hannu sanan ne sannan yaya hannu Allah shi wannan majibuli ne sannan wajibi ne kai imani da ka tambaya ma yaya hannu yake aiwata ka biya bid'a an ba ta ko ko ka tambaye shi ka yarda akwai Allah ko ina eh, yarda akwai Allah yace to faɗa min tsawon Allah da girman jiki ne da yadda yake ni ma faɗa maka yadda hannu ne in ya iya faɗa maka to kai ma za ka yi in yi ta haɓa ai zai yi ruwa ai zai ce ni ka san bai yi ba ka sai ka faɗa maka yadda hannu a tsaye shi nan ka zama saboda haka Allah subhanahu wataala ya daidaita sama al'adu daidaita wanda ta dace da shi yau gushin lailan nahara yana lullube dare da wani abu annahara da yini ya kawo yini ya lullube dare shike da dare ya bace a da yini haka nan ma ya kawo kuma da dare ya kore yini ya lubu ko hasisan yinin nan na kaɗan dare hasisan cikin gaggawa babu wani lokacin da za a ce yini ya wuce dare ne ko a ce dare ya wuce yini da shigo ba babu wannan Ko wani na bakin ɗan uwa a kifin da gaggawa ne korar juna suka bin juna suka wannan na kunna kai zai hito shi ko yana baibai zai hito shi ko wannan na kunna kai yana shi sai a samu haɗuwar dare da yini al-gabash kenan ijtima'ul layl ijtima'u zulmatul layl wa dawul nahar a lokacin da dare na fita saura kan duhu-duhu kaɗan yini na shigowa ga haske-hasken ya fara shigowa lokacin baka cewa dare ne baka cewa yini saboda haka daren na fita yini na shigowa ba ka iya bambanta tsakani wa shamsa wal qamar musakkaratun bi amri wa shamsa rana wal qamara wata wanda zuba da turari dukkan su musaffaratin waɗanda aka kore su ne suna gudana bi amri bi amrihi da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala yanda Allah umarce su su tafi haka nan suke kirkiya ba mai saba ba umarnin ubangiji da dukkan su halittu ala Allah ya ku saurara lahu al-khalqu wal amr halitta gare shi kuma al'amarin gudanar da lamarin halitta kuma duk zai ga Allah tabaraka albarkatun ubangiji sun yawaita tabaraka Allah ko albarkatun ubangiji sun yawaita rabbul alamin ubangiji ta yi wannan za mu dafa ayat abinda kuka karanta daidai Allah ya samu da kuskure da ya faru cikin bayanin da ya Allah ya yi ya yi cikin zukata masu saurari tambayoyi Mana mutane suka haɗu suka yi shawara a unguwa suka yi tabbatar kan gina gina a gefen hanya don a rubuta shi da sai wani yake shi ba ya halatta su gina wani wani jijiyar domin wani wani na sama sama kuma da wani kawata su a yi muna bayani na rashi domin inda za a yi da jijiyar jijiyar hanyar ne hanyar kuma tana da girma ba zai cutar da kowa ba wanda baya halatta mutum ya je ya gina wani abu ya kada wani abu ba shi da iko ne ba ba shi mallaka ne saboda ka filin gidanka ne ka ba za ka gina rijiya shi ka gina rijiya dan kuma shi ne da gwamnati hanya ta gwamnati saboda ka je ka nemi gwamnati ina so in gina abu kaza wurin kaza ina so a bani na in gwamnati ta ba da dama za ta zo ta biyu ga wurin nan an gina rijiya bai cutar da al'umma ɗan bai cutar da kowa an ba ku dama sai ku gina amma bai halatta su ƙara wannan ke amfani da ilimin gwamnati ba tare da sun nemi ilimin gwamnati ko da ba ku cutar da balle kuma in yana kusa da hanya saboda haka a nemi izinin gwamnati tukunna wallahu a'lam da Allah makarantar da za a rufe wa masallaci da rana da rana za ta yi kai za ka wani kuma wani wani kuma na ruwa makarantar da za a rufe masallaci rana alhamis rana juma'a da asabar da rana da za a rufe insha Allah lokaci kuma daga karfe uku zuwa karfe uku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 Bueno, lo